Harun Muhammad. RFI. Yanzu kuma bari mu je ga shirinmu na gaba. Mai sauraro mu da warhaka ka misali ke farin cikin sake kasancewa da kai a cikin wannan shiri na duniyar wasanni daga sashen Hausa na Radio France International Arafai. Shirin a wannan makon zai duba ne kan yadda gasar lashe kofin nahiyar Turai ke ci gaba da gudana. a halin yanzu dai gasar cin kofin nahiyar turai da ke ci gaba da gudana na ba da mamaki matuka, gani yadda kasashen da ake ganin ƙanana ne a ɓangaren ƙwallon ƙafa ke doke manyan da suka yi suna a wannan ɓangaren Gama dai abin da wasu daga cikin magoya bayan ƙwallon ƙafa da ke bibiyar gasar suka shaida shirin duniyar wasanni Suna na isa kaku mai sha'awar wasan ƙwallon ƙafa gasar gaskiya ta ɗauko sabon salo ba yadda aka saba ganin ta ba shekaru bayan shekaru saboda da za ka ga kafin a buga ma za mu iya cewa wani ya ci wawa na zai ci wani ya fi karfin duba da karfin yawancin kasashen turawa manyan wanda suke da shi yanzu in ka duba yanayin wasan za ga ba irin haka bane yanzu wasan za a zo a buga shi kaga wanda kake tunanin zai cin kaga ya kasa ci misali kamar ingila ta saba ta zuba kwallaye kwata-kwata wannan ana magana har aka fita bai wuce kwallaye ko biyu suke da shi ba so gaskiya wasannin sun canza sosai kuma suna kayatarwa sunana muhammad awal gaskiya ni a nawa mahangar wannan europe din yana daga cikin wasanni masu armashi sosai don ni a mahanga na ma ina ganin kamar ya fi world wahala kamar yadda wani dan kwallon faransa ya faɗa liyan imbabi saboda abubuwa sun faru da yawa akwai ƙasashe ƙanana amma kuma kwallo a europe zaka ga tana da armashi sosai saboda ba kowane babban ƙasa take samun nasara akan karamar ƙasa da sauƙi ba. Hassan Labbo ɗan jarida ne kuma mai sharhi kan lamuran wasanni a jihar Kaduna da ke tarayyar Najeriya ya ce sakamakon wasannin da ke fitowa daga ita wannan gasa na yadda ƙananan ƙasashe ke doke manya na ƙara mata armashi. Gasar cin kofin ƙasashen nahiya Turai karo na goma sha bakwai da ke gudana a ƙasar Jamus tabbas na ƙayatarwa duba da yadda ake samun wasu sakamako masu mamaki. A yanzu haka dai mun ga ƙasashe uku wanda ba a yi tunanin za su kai ga zagayen kifa ɗaya kwala ba da suka hada da slovakia slovenia da kuma georgia to mutane da dama da ke bibiyar wannan gasa sun bayyana cewa wato gasar ba ta kayatarwa kasancewar sakamakon ban mamaki da ake samu to ni kuma a nawa tunanin sakamako na ban mamaki na ɗaya daga cikin abin da ke sa gasa na ƙayatarwa. idan ka duba kasar slovenia wannan shine karo na farko da ta kai wato wannan mataki a gasar kasa da kasa inda take fafatawa a zagayen kifa daya kwala ita kuma georgia wannan shine karo na farko a gasar ma to wai akan ce idan tafiya ta tafiya to fa yaro sai ya huta wannan gagarumin sauyi da aka samu a bangaren kwallon kafa da ba ya samo asali ba ne kawai daga gasar nahiyar turai domin dai idan aka waiwaya baya an ga irin hakan a lokacin da aka gudanar da gasar lashe kofin nahiyar afirka wato afcon da kasar africos ta karbi bakunci sai dai abin tambaya a nan shine ko me yasa aka samu wannan sauyi a wannan gasa da kasar jamus ke karɓar bakunci ga dai abin da isa kaku ya shaida mana eh, gaskiya ci gaba ne sosai saboda alamu suna nuna ana samun ci gaba ne su kasashen da ba su da yan kwallo sun zo sun samu horarrun yan kwallo kusan ka duba ko ina takun wasan za gaba wai samun sa'a bane kadai akwai gogewa da iyawa duka so haka dai wasannin ke tafiya so ga dai wasannin ne suna tafiya masha Allah suna kuma kayatarwa kuma ana fafatawa kamar yadda ya kamata shi ma awal muhammad cewa babu abin da ya jawo hakan face irin karfin da lig din kasashen turai ke da shi lig din europe din yana da zafi haka saboda a duniya ma gaba ɗaya ba inda ake taka leda kamar europe ina ganin wannan shine ya ba mai europe daman wannan karsashin da ya samu kuma 'yan wasan su kai suna bugawa ne kamar a league na premier league la liga da serie a wannan shi ya kawo haka ya kake ganin za a iya samun karamar ƙasa ta ci wannan kofi kuwa eh gaskiya ina ganin kamar switzerland duba uh, wasan da suka buga daga group stage against germany wanda germany da kyar ta kwace hannunta a kansu da kuma wannan round of 16 da suka buga sun lallasa ƙasa babba kamar italy ni ina ganin switzerland suna daga cikin ƙasan da za su ba da mamaki a wannan gasa sai dai dangane da nasarar da switzerland ta samu kan mai rike da kofin wato italiya a zagaye na biyu na wannan gasa hassan labo ya ce ko kaɗan bai mamaki ba domin tarihi ne ya maimaita kansa idan ka duba kasar switzerland ban yi mamaki ba mafi akasarin mutane za su yi mamaki a sakamakon da aka gani inda ta yi wato wasan kura da mai rike da kambur italiya ta zira mata kwallaye biyu inda ita italiya ba ta zira kwallo ko ɗaya ba kuma aka kammala wasan a haka to inda dai baka manta ba a wasan neman gurbi na shiga gasar cin kofin duniya da aka yi a kasar qatar a shekara ta 2022 ita switzerland din da kasar italiya sun kasance a rukuni ɗaya inda a karshe switzerland din ce ta kammala wannan eh, rukuni a sama inda haka ta sa italiyan ta fafata a wani wasan na neman gurbi wato playoffs na wanda hakan bai bata damar shiga gasar ba ta kusance tarihi ne ya maimaita kansa kuma tabbas kasashen da ba a yi tunanin za su taka rawar gani ba suna yi in ka duba da ita kasar ta wato switzerland da kuma kasashe kamar su georgian wanda wannan ne karo na farko da take fafatawa a gasar kuma ta doke ɗaya daga cikin kasashen da ake tunanin za ta iya lashe wannan gasar wato portugal da cibiyu da nema tabbas wannan sakamako da ake samu shi ke sa gasar ke kayatarwa idan kuma muka zo a ƙarshe za ka ga akwai 'yan wasan da suke kai kora 'yan wasan gaba da suka hada da alvaro morata romelu lukaku rasmus holland skamaka dukkaninsu 'yan wasa ne wanda ake tunanin su ne a yanzu haka za su fi kowanne zura kwallo sai muka samu dan wasan da ba a ma san shi ba bai yi suna ba dan kasar georgia wanda aka fi sani da georges mikautadze mun ga jamal musiala na kasar jamus mai masaukin baki shi ma ya zura kwallonsa ta uku To kamar yadda masu iya magana kan ce dai ra'ayi riga domin koshewa Abdullahi mai sharhi kan lamuran wasanni cewa ya yi mamakin nasarar da Switzerland ɗin ta samu kan Italiya. Amma sai dai ya ce bakin rijiya fa ba wajen wasan yaro ba ne domin duk da irin waɗannan sakamako da ake gani hakan ba zai hana ɗaya daga cikin manyan ƙasashen da suka yi suna a ɓangaren ƙwallon kafa lashe gasar ba. ɗaya daga cikin abin da ya fi baiwa kowa mamaki shine masu rike da kofi wato italiya sun samu duka daga hannun a switzerland da cibiyu babu ko daya to wannan ya baiwa kowa mamaki kwarai da gaske ganin cewa suna ɗaya daga cikin zaratan 'yan wasa waɗanda ya kamata a ce sun kai mataki na gaba to rashin taɓuka wani abun a zo a gani daga ƙasar italiya shine abin batu a nan ko da yake ita ƙungiyar ƙwallon kafin ta italiya a lokacin da ta samu nasarar ɗaukar wannan kofi a baya bata zo da 'yan wasanta wanda ya kamata a ce sun nuna bajintansu ba asali ma 'yan wasa guda hudu ne kawai suka fara a wasansu da switzerland a da idan aka ce za a kwatanta da wancan wasanninsu na baya to sannan sauran kasashe irin su eh, poland hungary serbia da scotland wannan ba wani abin a gani gani bane don sun fice daga wannan gasa kuma an bar waɗanda ake ganin za su yi wani abin a zo a gani musamman ma irin su Germany waɗanda suka karɓi masaukin baki sai kuma ƙungiyar ƙwallon kafa ta Faransa da ƙungiyar ƙwallon kafa ta Portugal da Belgium wannan yana da wuya a ce an bige su a karon farko sai dai idan an zo zagaye na biyu da matakin kusa da na ƙarshe da na dab da na ƙarshe to nan ne fa za a gane cewa waɗannan ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa sun shirya ko ba su shirya ba dama dai waɗancan waɗanda suka fi ce cikon lamba ne kawai za mu iya cewa wato su cika ƙasashe ashirin da hudu. yanzu ne za a fara gasan na musamman sannan kuma idan muka duba za mu ga ɗan wasa guda ɗaya wanda zan iya cewa ya hauro ya nuna bajintansa shine dan kungiyar kwallon kafa na kasar ingila wato kobe mano shi wani dan wasa ya nuna bajintansa a kasar ingila sannan kuma aka kira shi a karan farko a can kasar ingila inda wannan ma ya baiwa kowa mamaki to kungiyoyin kwallon kafa waɗanda muke ganin cewa za su iya samun nasarar ɗaukan kofin na akwai kungiyoyin kwallon kafa irin su portugal germany da faransa a ciki dai muna ganin akwai ɗaya daga ciki wanda zai iya hayewa har ya ɗauki wannan kofi. cire italiya mai rike da kofin da aka yi a zagaye na biyu shine karo na uku a jere a tarihin gasar bayan da hakan ta faru da portugal da kuma spain waɗanda dukkaninsu aka yi wa da su a zagaye na biyu Da wannan ne ko muka kawo ƙarshen shirin duniyar wasanni na wannan makon. A madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku, musamman ma Aminu Sani Sadu, tun da Husaini ya ɗaukan mana shirin. Ka misali ke cewa, mu huta lafiya.